bakin launi ba su san alkunya ba sirkan zamani sirkan zamani wayo Allah wani irin kisa kai masa wato ka gane eh. da na tashi nan wato da na shaƙe shi haka mu eh. danne hancin ka san ba tsawo ne da shi na shi wa ciki na kai nan ma ne ya ka lokacin iyo wutsul lokacin har da ɗan kashi tsot sarauta haba rabajau sarauta rangadadau sarauta bayau Salauta, cin sai rayuwa ta zamto tamkar ta kaji sun zo gida na su shi yake ba su bayar ba su sun zo da zai <laughs> ka zalo idan muka sake na a <laughs> gaskiya tsakani da Allah yanzu kai ne babban waziri duk wata gona da za a sayar duk wani gida za kai ne mai karɓar da eh, za su ci uban su ba sa ba sa gaba mutum ya zo to je ka ka samu wani abu saboda warin bakinka ka kare na ba baka sai kai kwalele Allah sai kai kwalele sai kai kwalele sai kai kwalele wa yake ga a haiba wani bane yi bakin launi ba su san alkunya ba sirkan zamani sirkan zamaniya sirkan zamaniya sirkan zamaniya kai inda ya ji ana aikata aikin da ba daidai ba yana wajen ka kaga me ka san me karshe har kaje da ne yake ka san me karshe da mu je mu aikin Allah ya hada mana yayi malam hadin kauri a yayi hadin karshe ya mana gaskiya ka san ne kuma dan yunwa ne cimin dan ba Allah harkar garin na ya rike ta ga da kada da Allah duk abin da gani a doran kasa na ba shi Allah ne shi amma da kana cewa wani bawan Allah wani bawan Allah kowa mai bayan Allah ne a gaskiya yake faɗi amma akwai na an ce dai ka faɗi alkhairin mutum halinsa ba yake faɗi a yanda bakin nan naka yake da Allah ya sa an kafa eh, da kamawa take ba san yadda zaka yi mutane ga ta kama ne adalci wajen wajen wajen fulote da gonaki akwai adalci ai ba a cinye kasa gari baka isa ka ci iyakar wani ba kana mu ai ka san mutane suna da hakkin ba rabo da gwani ba da dan adam ya san kasa da ba zai dalilci kukan da nake ba rabo da kan farce mm. ah, kai barka da zuwa a'a sani dai ah, barka dai sani dai ah, bismillah bismillah sani dai eh bismillah lafiya lau eh? lafiya lau kunga ai ku banza da tunda aka zo cikin mutane ai a ce takalma dai a waje kan taburma inda ake sallah asha wani takalma kuma ana sallah ne ko addinin su ne haka ai wallahi tallahi wannan takalmin da kake gani tun ale ga muka alƙawari ni dai duk inda zani masallaci ma lokacin daure shi kawai nake ta da sallah tun da suka zauna ni mutane ne ana fa sallah in ci takalmin saboda ana sallah idan na cire takalmin nan Allah ya tsina kai kaga kaga eh? wai shin ba ni kuka bo gaisa ina da tambaya guda da eh. ya ce mu cire takalmi idan mun cire kare ya dauke shi zai biya mu a'a shine magana takalmin ne kenan eh. to ba sheku ba shi kafa kalmi dai he ka ce ganda a ce ba za a cire shi ba a wajen makoki kai kuyo zai dauka a dai duba maganan nan ba yanzu ne ko kawai za su je take dole to ta takalmi inda ba ta na ma ba a ce an ce takalmi da dauka ni dai ni kuka ba ga ba inda na amsa inda ba Allah ya ji kan yawa kullun sai ba ne ba Allah ubangiji ya sa a samu kuma mamadin sa da kirki yawa amin wannan ma ibi kirki ya addu'a Allah ya gafarta tunda suka zauna nake kaina yake zara. karawa sai na akan me wallahi gaba ɗaya goma wallahi buhari ta ina ruwanka ina ruwanka mutane na ne wallahi tun da suka zauna nake jin wari har abada mutane kuma da shi ne da ita ba ka sai ina ga aljani ne yazo da ita wannan harka ba ta saba da ake magana ba ma a addinance ba kwanan nan muka ji ba a kasar nan an bar sarwa ma an haramta ka shiga cikin jama'a ka sha kai na sara amma ya kunna yanzu anan malam kai ne zalimi kai ne ka san waye wannan a garin nan kana ji ba aka ce ta ba eh. sa malami gane babban sun sallah sa direba yan hanya safa ma kuje noman dawa kuma duk hayaki wanda ya fa tura da makaranta ko zai sauki a sati mahaice ba kyau ce kai ne liman wannan wannan kun ne da jama'a wannan fa an ce jama'a saboda Allah kar ku manta da nan fa gurin rasuwa ne aka zama makoki wanda ya mutu ya mutu ba ka dada hi ba za ka dada hi ba ya mutu ya mutu mun gode ya so ku mun gode ya so ku Allah ku tayi ba ina kuke kun zama makoki da tare ai ta ta ce ta Allah da zamu ji ai wallahi wallahi yana kasa dole sai mun cika sharri yana ake da jimani jani samma wani karfin imani mugun hali bakin launi ba su san alkunya ba sirkan zamani ha sirkan zamani ha sirkan zamani ha sirkan zamani ha ah, abokina na baka shawara kwanakin ba kuma har yanzu baka ce min komai ba gaskiya ne wato na manta ban gaya ma ba ko da ba mantawa ne ba kawai ina sani shawarar da ka bani na je a ƙarshe ma baran baran muka da yarinyar nan ta inda take shiga ba ta nan take fita ba kai ƙarshe ma kaca kaca ta mun dan yanzu da kake gani ko rasu wannan da aka yi a gidansu na je na yi ta'aziyya a gidansu amma ban ma yadda mun haɗa fuska da ita ba wannan shi da dan rabona da inganta a fuskata tun ranar da muka yi wannan abin da ita abin da zan ce ma kai haƙuri ita dama rayuwa duk abin da kake nema dole ka samu ƙalubale a cikinsa haka ne gaskiya don haka ka daure ka ciji duk ka shanya irin wannan abubuwan da take mana in Allah da kai ne da nasara to ne baka san wani abu ba da hanna kuma gurin ya yasira ma sira? kwarai da gaske gaskiya bai kamata kuma gurin ta to saboda ni ai bai kamata kuma gurin ya sira ba san din da na gaya maka shine ya dace ka koma ka daure ka ciji komai zai zo ƙarshe kuma kai ne da nasara insha Allah ba damuwa zan koma insha Allah zan je in same ta mata ta'aziyya da ni sai ita sannan kuma in ƙare mata magana in jiya za a kasance shine abin da ya kamata nagode da wannan shawarar ta nagode ƙwarai da gaske Allah ya gafarta malam ina da magana guda daya ni baka baka ta ni da Allah ni fa yanzu ni fa yanzu ba Allah gafarta malam zaka ce ba to ka dinka sirka da ranka dade to ranka dade yawa baka ne an baka ne yawa Yo, so ai mana rabu mai na. Ina jin ka. Eh, Allah ya gafarta. Eh. Kuma ranka dade. Yawa, ina jin ka. Yawa. Kun gani an yi da su wannan. Ka gani ko? Ko? Ina so shawarar da nan ba ita ce. To. Ka cire yau ka cire gobe ka cire jibi kwana uku kenan eh, kar a fito da abinci ko ruwa nan gurin kwata kwata kowa in yazo zauna da halin sa. nan kai dade a nan zaka gane masoyan bayan Allah na gaske a nan kuma zaka gane masu idan Allah ina jatau gani duk duniya jatau ni dai na san ko inan ne ne ya mutu na ga roba tana tsalle da cokali a gurin a ce me gata me gari to ko akuya ce ta mutu ina san ta ina baje abinci a ci alhamdulillah yanzu kai magana ka so samun inda yake min kai duk zaman nan da ake hiru nake yawa ni fa bure na in ci ina in aka yi mutuwan nan nan nake samu in cika ciki na ina tafa da cokali na da yaji na amma wannan kwai tsinan ne eh? ina nake ruwa ga Ina ne da yaji yake yawa akai mutu nan nan nake zuwa in ci ina kofi? aji tsinan nan Allah wannan ji ma hauka Allah ji kare Allah ga karka yawo da yaji an ga ko kai ne naji an yirda da kai a rediyo bin gidajen mutuwa da cokali da yaji inda ka ji an ce bada yaji ni ne nan kai ne bada yaji ni ne bada yaji Allah wajen halin ka bada yaji ai talauci ya bada ma yaji tashi ka fannin gurin kai wannan zo kai kai kai akwai alama a gindin kai alama ai ni ba ban yadda wannan mara kunya wai da ina shi a rediyo Haci yake akwai farar gawa. Shi ne mana kunya. Akwai bakar gawa. Shi ne mana. Shi ne da an ce ba ya bi gawa tun daga nan har Kaduna. Allah gafarta. Shi da ubansa ba zai mutu ba? Allah gafarta malam. Ni ne ci banza. Ranka dai ita wani bangaren fa ban Allah nan ya gaskiya. Ko ba gaskiya ba? Me gaskiya? Domin kama tsamiyar kara. Nan garin su wancan shagiri girbo. Eh. Idan ka je su yanzu sun fito da wani abu na musamman. Akuya man tayi hukunin kan wake mata. Kai ka ce doki idan eh, kuma ka da ya take. Shi ya sanyi take lafa. Kai kar ku manta ba. zama al'ada ce. Yawa. saboda haka zama makoki na'am kuma shi dai mai garin nan da jini na ne dan uwa ne kuma wani haka ne to saboda haka ita wasiya duk mutumin ko da kaga yayi wasiya eh sanda zai mutu eh. to ya kamata a aiwatar da wannan akar makalla ko ba haka ne ba eh. lokacin da yake kan gargara da su ya salati ya sake salati ikira ni an cika da ya ce da ni gumama idan na rasu daidai da ƙwayar zarra kada a ɗauka a ce za a dafa ko za a mai wani ya kasance cewar abin da zanda magaja ne kar a dafa daidai da ƙwayar zara kar a dafa ko ƙwayar shinkafa ɗaya kar a yi turura ta ɗauka na ce to shikenan ai mutuwa gandun kowa ce ko ba gaskiya ba idan ta Allah ta kasance ni ko zan riƙe wannan alƙawari daidai da ƙwayar shinkafa ɗaya ba za a bayar ba

ya fuke da ɗan ganzo ya yi ciko da ƙozo girman diya idan ya zo sai ka shirya malam. Sarki yana da sha'ayin sarkin shi kaji, in bariki ta kai har ta huda hanji, sai rayuwa ta zamto tamkar ta kaji. Wani ina kika je, me haɗa ki da irin wannan ‘yan iskan ana can gida ana neman ki. Ina wanka da inda naje kuma kaka ƙara ce mishi dan iska don wannan ya fiye min tunaninka. Wai wannan waye naki ne? Ƙanina ne fa na biyu, yake mun wannan tsagerancin. ka ce Allah ya tarba garan ka nono billahi lazi wani abu sai ka ce kira ginin dare ni zaka zo ka kalla kana gaya wa magana zaka ce wai wani wai mu ne ni ne tsinan ne dan iska ke ba ba dan iskan bane in ba dan iskan ne ba dole ce dan iskan bane me ya da kai ta me ya din kare kai kana da kunya ka zo ka kalli tsabage ido na haka to ina ya ganta kunyar ina ya ganta ba dole fara mata gaskiya ba uwa ta bace ba ina to in ya uwa ka ci ko ka shi awaki da kai ka ga mai yan uwa ta ka zaka zo ka bar rashin kunya wannan wani cuta eh, kai ban da bayar uwa ka ce jini ɗaya kuka fito wallahi da abin da zan baka wallahi sai ya baka mamaki abin da zaka yi mu sai maka mana shi ai yana da baki ma da zai yi magana eh. jibe ni fa yanda na zama yanda nake yanzu na rufa Allah ya rufa muku asiri ne ne asiri eh me me sila me kai musulun me kai garin kwakin da ake auna ake kai muku a gida kai ka manta ne bakin eh? ciki kila yake za ka rera mutane ya ga na zama yaro kawai za ka ya ga na fito ya zama mutum zai raina mun hankali karamin dan iska. Wuce a nan wajen wallahi ko sa raka min kai yanzu. Bace min da gani. Na ce ka wuce ko baka ji. Na cikin banza. Alheri za ta gani. Alheri shi nake gani baka ganta ba yadda na zama. munafikin banza an Sai wallahi ta dai bakin ciki ne yanzu wai dan ka shi zai maka bakin ciki na rantsi da Allah ban da dan ki ne da abin da zan wayar yaron da a titin da na rantsi da Allah kare ba zai ci ba cuta ta yake so yayi So yake ya cuce ni ya haƙuri. So yake ya cuce ni. Na samu Allah ya rufa min asiri. Surkan zamani murja ne, samma wani ƙarfin imani, mugun hali bakin launi, ba su san alkunya ba. Surkan zamani ha, surkan zamani ha, surkan zamani ha, surkan zamani ha. Sirkan <laughs> zamani. Muna fa muna muna fa cikin ruwa. Wannan hali da ake ciki ba kamata ya zama lalle dole. A yi tunani a ga waye ya kamata ya gaji wannan bawan Allah. Shugabanci ba ba abun wasa ba ko ba gaskiya ba. To, uh, abin da nake so da ku, ni a tunani na a cikin ƴaƴan mai gari. Hmm. Idan aka sami bajoga, shi babban ɗansa. Ni ina ganin tunda shi ne babban ɗansa. Haka ne. to ina ga in Allah yadda in dai har muka zaɓe shi to in adan ka naɗa shi za mu samu adalci a garin nan a tunanin da nake yi fa to wata hanzari ba gudu ba an yadda bajoga shine wanda ya kamata ya yi mulki manadin baban shi to amma shekarun bajoga za ka duba bai kai ma wadda zai mallaki hankalin shi ya rike jama'a ba shi gumama ɗin dai da ya kamata shine dattijo shekaru ya kai wanda zai riƙe jama'a ba wani matsala tun daga shiga mai gari ko? ai ba a nan take ba na'am shi kansa gumama eh. ai ba shi da girma sai na jikinsa shi kansa gumama ina ya mallaki hankalin kansa haka ne tunda shaye-shaye da bushe-bushe to in ka duba abokan mu'amalar shi kansa gwama ai gaba ɗaya daga abokan mu'amalarsa zaka gane shi kansa waye shi ƙarya kake munafiki ƙarya kake wallahi wallahi ƙarya kake surkan zamani murja ne sanna wani karfin imani mugun hali bakin launi ba su san alkunya ba ga maganin nan kai amma baka da tunani ka kawo ni wajen mai bakin mai ka ce ka kawo ni wajen magani to in magana bakin mai na ni da nake juye a sati biyu saboda babur na kai samu matsala to amma wanne kalar bakin mai kake juye da shi a ni wanda nake juye da shi wani ne mai hotel yi haka za ka ga sunan haka ba na gane sunan a haɗaiki anya ba fura suka dura ma a galan ba eh bana wannan kamfani na aby lubricant sun tanadar muku bakin mai daidai da motoci kilar zamani sannan kada ku manta muna da ultra super saboda kuma manyan motoci ma'ana tireloli tifofi su kuma shine man juyensu sannan kuma kamar kai da ka zo da a daidaita sahu wannan kamfani ya tanadi mai daidai da masu adaidaita sahu lita biyu wato 2 lita shine ainihin wato tubo cycle ko t shi ma daidai da masu ta sahu to yaya aje aiki eh, <laughs> ya aiki <laughs> ta girgiro mu je a masa juye ana ta zo gurin nan da tasharu abba mai bindiga ina ga dai guje-gujen da ne saboda shi kaɗai zai iya yaye min wannan matsalar da nake ciki shi kaɗai zai iya ɗebe min duk wata matsalar da nake ciki da tasharu abba mai bindiga maganin sa an ce kamar bala'i ina ga to nan haka ne tasharu abba mai bindiga kai ina ji sunan mutumin na a garuruwa daban-daban alaikum salam eh na ji kamar kana magana gidan da wa Allah da tashiru a nazo ne? Eh ka zo gidan ga gidan nan. Da tashiru abba mai bindiga ba? Eh shi. Wannan shi dama fata ike ga wannan yake da cuta i maganin ta. Mace an ta ci shi ne zai in aldanu da suke damun ta shi ne Ka ga maganin ne shine. Kwalsa ne Kai ɗaki ji in gaya miki har malinta in ka ga abu ya hige maka duhu da tasharu abba mai bindiga. Billahi la ilaha illahu kan kad. To shi isa wai na jigawa da tasharu abba mai bindiga dan jigawan nan. a ƙasashe wata laraba na daga suna na ta almabi ha na aba mai bindiga eh, sharu aba na ce eh, eh ana ana Najeriya mafi mushkila shi wai shi dai nan ne gidansa nan ne gidansa amma mutum abba mai bindiga nan ne gidansa kin ga mutumin nan fa aljanu zai cire mutan ta rasa aure a buɗe a mata aiki normal ina rukiya kai magunguna babu abin da za ka zo wajen da tasharu abba mai bindiga baka samu ba da tasharu abba mai bindiga har kasashen waje in magani kana so a miƙa maka yanzu yanzu a miƙa shi jahohin Najeriya kaf duk wata jiha da ka sani in ka je ka ce da tasharu abba mai bindiga wallahi an sani shi fa ko ina ka fito maganin gargajiya ni ban taba ganin mutumin da yake ba da maganin gargajiya yake aiki kamar da tasharu abba mai bindiga ba har ma hauka ta fa in kana hauka kana buge buge kana wai kana zuwa gidansa ka warki shi din dai wanda kake fada shine anan da tasharu abba mai bindiga shine alhamdulillah Allah na gode maka kuma abin da nake so ki fuskanta fa da tasharu abba mai bindiga ba shi kadai ne tilo da tasharu abba mai bindiga babu masa malami waliyin Allah malami ga la ila ba fada da malam badaran da tasharu abba mai bindiga abin da nake so mutane ku fuskanta me neman da tasharu abba mai bindiga ina gabatar muku da tasharu abba mai bindiga duk me neman sa ga lamba waya sanan ga tana tana tafiya hankali ga tanan kuma a jikin faifan bidiyo duk mai neman da tahiru abu mai bindiga duk wata cuta da take damun ka dama Allah bai cuta ba sai da ya saukar da maganin ta abin da nake so da ke ki fuskanta da Allah ubangiji ya kamu yo mu je kira kano wajen da tahiru abu mai bindiga akwai tsohon basar da yake dubu akwai ni da cin zaki <laughs> wallahi kuma akwai kanwa baba ta tana nema ta kai ta kuhewa muje kuma kin san ni problem dina in dare da ga idan agwagwa haka nake <laughs> ana yin aiki ba <laughs> karasa